وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba 28 ga watan rabi'ul akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda ya daidai da 23 ga watan nuwamba shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwarimi jihar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda aka haife shi shekara ta 631 ya rasu shekara ta ɗari shida da saba'in da shida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina mun kwana a cikin babi na ashirin da biyar babul amri bi ada'il amana mun karanta hadisai guda biyu a wannan babi za mu tashi akan hadisi na uku a wannan babi inda malam yake cewa wa an jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 125 malam yace wa an huzaifata wa abi hurairata radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi daga huzaifa da abu huraira Allah ya tsara yadda a gare su su biyu qala su biyun nan sun ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce yajma'u Allah tabaraka wa ta'ala nasa fayaqumu mu'minuna hatta tuzlafa lahumul janna yace yajma'u Allah tabaraka wa ta'ala nasa Allah zai tattaro mutane ranar tashin kiyama fa mu'minuna mu'minai za su tsayu a tsaye hatta tuzlafa lahumul janna har sai an kusanto da aljanna shine wa uzlifatil jannati lil muttaqina ghayra ba'id Allah ce za mu kusanto da aljanna ga mu'minai ba za ta zama nesa da su ba saboda haka ne ake buɗe ƙofar aljanna tun kafin mu'minai su shiga aljanna shine wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara Allah ce za a raka masu tsoron Allah zuwa ga aljanna wato zumara bi ma'ana jama'atan jama'atan dandazo dandazo na mutane wa'annan in sun tafi ga mala'iku na raka su wa'annan na tafiya su ma ga mala'iku na raka su gurub gurub aka Allah zai yi mu'minai in za a shiga aljanna hatta idza ma ja'uha wa futihat أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم ابتم فادخلوها خالدين har sai da suka zo kofar aljanna kafin su zo kofar aljanna wa futihat abwabuha alhali an buɗe kofofin aljanna tun kafin su iso wa qala lahum khazanatuha su kuma masu gadin aljanna shine mala'ikun da ke gadin aljanna za su cewa wa'annan mu'minan wanda mala'iku suka rako su zuwa kofar aljanna salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku tsibutum kun ji daɗin ku fadkhuluha khalidin ku shiga aljanna kuna madawwama a cikinta saboda haka wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id Allah ya ce za a kusanto da aljanna ga masu tsoron Allah ba za ta zama nesa da su ba to gashi an matso da aljanna al'amari ya yi tsanani a wata ruwaya sai ya ce al'amarin da ta tsanani ya yi tsanani me zai faru fa ya shuddu alan nas ma la yutiqun bala'i idan yayi bala'i mutane ba sa iya jurewa shine a ruwayan kutubu sitta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fatadnu minhum ash-shams kanilin za a kusanto da rana kamar nil shine abu huraira yace na kasa fahimtar wata nil manzo Allah ke nufi tunda manzo Allah ce Allah zai kusanto da rana kan mutane ka a larabci mil yana ɗaukan ma'ana biyu ma'ana ta farko yana ɗaukan karan tozali wannan ɗan ƙaramin karan ana kiransa mil ba kaga ɗan ƙarami ne ko ana kiransa mil a larabci sannan kuma mil ɗaya na tafiya shi ma ana kiransa mil to abu huraira ya ce na kasa gane wanne manzan Allah yake nufi shin yana nufin daidai karanto zali ne kaga tazaran mu da rana kenan ne kaɗan ne kenan ko ko kuwa mil yake nufi na tafiya yace na kasa bambance wanne manzon Allah yake nufi a ciki amma duk wanda manzo Allah ke nufi a ciki abin yana nufin kusancin rana da ne ga kanmu to wannan sai ya sa mutane za su yi gumi a jikinsu kowa guminsa gwargwadon saɓan Allahnsa akwai wanda guminsa zai tsaya iya idan sahunsa Allah ka sa muna ciki akwai wanda guminsa zai tsaya iya ƙaurinsa akwai wanda guminsa zai kai zuwa cibiyarsa akwai wanda guminsa zai kai zuwa ƙirjinsa manzala ce wa minhum man yuljimuhu iljama akwai wanda guminsa zai nutsar da shi gabaki ɗaya saboda saban allansa ya yi yawan da gominsa zai zo ya rufe kansa yana cikin gominsa to wannan bala'in shine fa yashuddu ala nas ma la yutiqun haka kuma za a tsaya tak ba wanda ya isa magana shine yawmahu barizun la yakhfa ala Allah minhu shay liman al-mulku lillahi ranan da za'a ajiye mutane gaban ba wanda ya san me zai faru an fito ne daga kaburruka kowa ya fito kuma kowa ga laifinsa ya ɗauka kowa zai ɗauki saɓan allansa gwargwadon yadda ya yi ta a duniya akwai wanda zai ɗauka kamar fensirin nan allah ka samu na ciki akwai wanda zai ɗauka kamar littafin nan akwai wanda zai ɗauka kamar wannan microphone din akwai wanda zai ɗauka kamar masallacin nan akwai wanda zai ɗauka kamar girman kaduna akwai wanda zai ɗauka kamar kaduna kano jigawa akwai wanda zai ɗauka kamar najeriya akwai wanda zai ɗauka kamar najeriya togo nijar da ghana akwai kuma wanda zai ɗauka kamar america akwai wanda zai ɗauka kamar europe kowa gwargwadon saban allansa liyahmilu auzarahum kamilatan yawmal qiyamah Allah ce kowa zai dauki laifinsa cike ranar tashin kiyama to shine wannan ranar kowa zai dauki laifin kuma ba a san inda za a ba ana tsaye ne tak ga bala'in zafin rana gashi kuma mutane ba su san makomansa ba to wannan bala'in idan yayi bala'i shine fa yaqulu annas ba'dhum li ba'd mutane sai su dinga gaya wa sashe amma taraw ila ma nahnu fi amma taraw ila ma qad balagna man yashfa'u lana ila rabbina wai jama'a ba ku ga irin halin da kowa ke ciki ba a cikin mu yanzu ba ku ga irin abin da ya riske mu na kunci da bala'i da musiba ba waye zai nemo mana ceto a wurin Allah mu saboda yanzu ba ma san inda makoman mu take ba to gara a nemo mana ceto dan kowa ya san ina ya shiga in wuta ne wuta in aljanna ne aljanna yanzu ba wanda ya san ina zai shiga shine malam yake fayatuna adam a wannan lokacin sai a zo wa annabi adam sai a ce li nazhab ila abina adam sai duniya ta ce bari mu je wajen kakanmu annabi adam salawatullahi alaihi tsiran Allah da amincin Allah su ƙara tabbata a kan annabi Adam Faya ƙulun sai mutane su ce ya abana to kaga anan wannan ruwayar ta sha daban da wancan ruwayar wannan an gama ‘yan wuta sun tafi wuta to yanzu an kusanto da aljanna ba a shiga ba waye zai iya zuwa ya tunkari Allah ya ce to muna so a shigar da mu aljanna ‘yan wuta suna wuta su kuma ‘yan aljanna an kaɗa su saboda an matso musu da aljannan gashi suna ganinta to amma ba da yake da hurumin ya ce yanzu zai je shiga aljanna kuma a ƙa'ida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda za a fara buɗewa aljanna kuma a cikin mabiya na annabawa ka cokab ɗinsu al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne farko wanda za su fara shiga aljanna mu ne na ƙarshe kuma mu ne na farko kuma a cikin ƴan aljannan a ruwayin imam muslim manzan Allah ce mu ne rabin ƴan aljanna shi sa sahabbai da suka ji wannan suka yi kafara Allahu akbar a cikin duk ƴan aljanna mu ne rabin ƴan aljanna al'umman manzo Allah su ne rabin 'yan aljanna sauran al'ummomin su ne rabin ragowar 'yan aljanna Allah ka karamta mana shiga aljanna Allah ka sa mana daga cikin wannan rabin to kaga anan an gama an riga an yi hisabi kuma za a wuce kan siraɗi kuma sai an wuce siraɗi sannan a shiga aljanna kuma a Saraɗi akwai mala'iku da suke tare da ƙugiya na saɓan Allah duk wata saɓan Allah da ka sani a doron ƙasa akwai ƙugiyarta. kuma akan Saraɗi za a fincike mutane Don wanda ya sha to zai samu shiga aljanna wanda bai sha siradin nan ba to wutar jahannama shi sa Allah ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya babu wani a cikin mu sai ya haukanta wannan ubangijinka ya sanya mata hannu ya hukunta ta sai ce summa nunajjil ladina taqaw wa nazaru adh-dhalimin fiha jafiya sa'annan mu tsiratar da waɗanda suka ji tsoron Allah waɗanda suke azzalumai mu basu a cikin ƙasan jahannama jafiya kuma manzo Allah da ya tashi siffanta ta yace adaqqu min ash-sha'ab kaga wannan gashin ka na gidan ido siradi ya fi shi kankanci kankanta wa ahaddu min as sayf irin takobin nan da ake saran kan mutane a Saudiya ko in za a tsaye da haddi to siradi ya fi shi kaifi haka manzo Allah ya shi kaga akwai aiki ga Mirai. kuma wallahi dukkan mu kowa sai ya hau kai kuma wallahi kowa sai wannan kugiyar ta taba shi gwargwadon zaben Allah mu gwargwadon yadda za ta sa'a mu wanda yake takaitacciya shine makhdusu najin za a barka shi amma zai sha wanda yana da yawa mu sun finnar in aka finciki wuyan kunne hannu kafa ko ina kawai in an fincike shi kamar yadda ake fatsa to sai jahannama kasa kuma wutan jahannama ne saman ne saradi za a wuce kuma sai an wuce kanta sannan za a iya shiga aljanna fa ƙulun sai mutane su ce to yanzu ana so a shiga aljanna kuma ba dama kowa bai san waye zai a tunkara ya je nemi dama a buɗe mana kofar aljanna ba sai mutane su ce ya abana sai a ce ya kai babanmu wa kenan kakanmu annabi adam istaftih lana aljanna ka neman mana buɗe kofar aljanna mana akwai aiki ga rai fa Kulu sai annabi adam ya ce wa hal akhrajakum min aljannati illa khati'atu abikum wai shin me ya fitar da ku daga aljanna ba laifin baban ku bane yana ba da amsa kenan ko me ya fitar da ku daga aljanna ai laifin baban ku ne ya fitar da ku kakan ku ne ya fitar da ku daga aljanna shine cin ne wannan itaciyar wa asa adam فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى الله يسي النبي آدم يا سابا وأبنججنسا فغوى سيمي سي يفكلاي ya saba wa ubangijinsa sa'annan kuma ya wuce gona da iri saboda an ce kada ya ci wannan itaciyar ya ci sun mace ta sannan Allah ya zaɓe shi ka taba alaihi ya yi tuba a gare sa wannan itaciyar da ya ci ya nemi gafarar Allah kuma Allah ya gafarta masa sun mahada sannan Allah ya shirya da shi sai annabi adam ya ba duniya amsa to ai ni ne na fitar da ku daga aljanna wannan laifin da ne na cin itaciya shi yasa kuka fito daga aljanna saboda haka ni kuma zan je nema a buɗe aljanna sai ya ce lastu bi sahibi zalika ni ba hurumi na bane wannan ba aiki na bane in je roƙa a wurin Allah ya buɗe aljanna wannan ya fi ƙarfi na izhabu ila ibni ibrahim khalilillah sai annabi adam ya ce ku je ku sami ɗana badaɗin Allah shine wa annabi ibrahim alaihi salatu amince wannan ku je ku sami ɗana annabi ibrahim qala manzo Allah ya ce fayatuna ibrahim duk duniya sai a zo gaban annabi ibrahim ana neman ƙofar aljanna a buɗe ta fayaqulu sai annabi ibrahim ya ce fayaqulu ibrahimu annabi ibrahim sai ya ce lastu bi sahibi zalika innama kuntu khalilan min wara'a wara'a wannan ba hurumi na bane ya fi ƙarfi na ni ba daɗi ne a can baya baya a da kenan akwai wanda ya fi ni wa kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ni akwai wanda ya fi ni ni a baya baya ne da nake wannan to amma kuma an zo an samu wanda ya fi ni wannan darajar a cikin tsatsona shine wa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ni wannan ya fi karfi na i'madu ila Musa allazi kallamahu Allah taklima ku karkata ku tafi zuwa wurin annabi Musa wanda Allah ya yi magana da shi magana wato kaga kowane annabi yana faɗin balalan ne annabin da zai tura zuwa gare ta kaga kaman kai ne a zo neman matsayi a wurin kace da Allah muna so ka je wajen wani ka nemo mana ceto misali a ce gwamna sai a ce ta ai sai dai ku je wajen wani wanan nan shine yake da matsayi a wurin gwamna ana zuwa sai ce ta ai ina ai da ne wajen wani kuka je da za ku fi samun matsayi saboda ya fi ni matsayi a wurin gwamna kaga yanzu ana rifarin kenan ko to haka a lahira kaga annabawa suna zartar da doka ne nawa Allah saboda kaga suna da daraja a wurin Allah Allahu yastafi min almala'ikati rusulan wa min an Allah shi yake zaba daga cikin mala'iku ya mai da su jakadu na Allah haka kuma cikin mutane Allah ya zaba to kamar yadda ya zaba a cikin mutane shine ne annabawa wattakaza Allahu Ibrahima khalila Allah ya zaɓi annabi Ibrahim ya ɗauke shi Sau da haka amma annabi Ibrahim ya ce wa kallama Allahu Musa taklima haka Allah ya faɗi to sai ba da reference a koma ai annabi Musa Allah ya yi magana da shi shine Allah. wanda ya magana da Allah ai Allah ce wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء تصور هكا النبي موسى كلام الله واتو الله ياي مغانا دش كجي قساميش فيأتون موسى كاغا ينزو النبي إبراهيم يانون درجة دا النبي موسى يكي دشيكو to dama a sai masu daraja ake zuwa neman ceto a hannunsu ko a duniya ne haka ɗabi'ar take wanda yake da daraja shine ake mai magana ce da Allah kai wa wani magana ko kila saboda mutuncinka da kimarka da darajarka zai saurare ka yi mana abin da ya dace to shine sai ya ce annabi Musa alaihi salam atuna Musa sai a zo wajen annabi Musa fai yaqulu shi annabi Musa sai ya ce lastu bi sahibi zalika annabi Musa sai ya ce to ba matsayina ba ne wannan ya fi ƙarfi na ba ni nake da wannan hurumin da zan nemo ceto a wurin Allah ba ina fata an gane idhabu ila isa sai ya ce ku je wajen annabi isa kalimatullahi wa ruhihi annabi isa alaihi salatu wassalam kalma ce ta Allah sa'annan kuma ruhi ne na Allah ina fata an gane kaga anan yana nuna maka darajar annabi isa ɗan maryam kalimatullah shine fa na ilaiha na fata laha basharan sawiya qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya qala innama ana rasul rabbiki li ahbalaki gulaman zakiya innama مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون تونا كلمة الله كلمة كن فكان كنا الله يتشي كسنشي كويس sai kasance kaga shi mala'ika ne mala'ika jibril ya busa iska wannan iskan sai ya shiga jikinta dalilin wannan sai ta ɗauci ciki ina fata an gane to kaga anan yana nuna da kuma ruhi na Allah subhanahu wata'ala shi sa Allah ce inna masala Isa inda Allahi ka masali Adam kwatankwacin halittan annabi Isa a wurin Allah kamar kwatankwacin annabi adam ne khalaqahu min turabin Allah ya halicce shi daga turbaya ƙasa thumma qala lahu sai Allah ya ce masa kun fayakun sai ya ce masa kasance sai ya kasance ana fahimtar wannan saboda haka sai ce fayakulu isa annabi isa ɗan maryam sai ya ce lastu bi sahibi zalika ni ba hurumi na ba ne in je in tunkara Allah in ce a buɗe aljanna maganar ta fi ƙarfi na ba zai iya tunkarin ubangiji a yau ɗin nan in ce kaza an fahimci wannan annabi sai faɗi haka sai ce fa ya isa annabi isa ya ce lasu bi sahibi zalika ni ba hurumi na bane na wannan ya fi ƙarfi na in je in nema a gaban Allah in ce a buɗe aljanna saboda Allah ya yi fushin da bai taɓa fushi irinsa ba kuma bayanta ba zai ƙara fushi irin wannan ba to wannan dalili ya sa annabi isa ya faɗa haka sai ya ce fayatuna muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mutane takanas sai a tashi a samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa yaqumu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya tsayu fa yu'zanu lahu zai tsaya ya nemi izini a wurin Allah ya Allah ina so a bani dama a buɗe ƙofar aljanna saboda ni da al'umma ta su shiga shine ati babal janna wa astaftih zan zo kofar aljanna sai in nemi a buɗe kofa fa yuqalu man sai mala'ikan da ke gadin kofar aljanna ya ce wane ne fa yuqalu fa aqulu muhammad sallallahu alaihi wasallam yace sai in ce ni ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mala'ikan ya ce bika umirtu Allah aftaha li ahadin siwaka wa ummatik daman Allah ya bani doka kada in bude kofar aljanna ga wani halitta kai ne na farko da kuma al'ummanka saboda ka mu ne na ƙarshe a zuwa a duniya amma mu ne na farko a wajen shiga aljanna sai a manzan Allah ya shiga aljanna sannan al'ummansa su shiga aljanna sannan al'ummomi da suka shuɗe za su shiga aljanna mu ne na ƙarshe kuma mu ne na farko a wajen shiga aljanna saboda kowane al'umma za ta zo ne tare da annabinta wajen shiga aljanna to mu ne rabin 'yan aljanna haka maza Allah ce a ruwayan imam muslim rabin aljanna asa an ta kunu nisfa alal janna haka maza Allah ya ce sabai suka yi kabbara Allahu akbar maza Allah ce ina fatan ku ne rabin 'yan aljanna masu shiga aljanna in aka raba ta biyu to mu ne rabi sauran al'umma tun daga annabi adam zuwa annabi isa to sauran al'umman su ne suke ɗaukar rabin aljanna ka duba kuma yawansu da kuma daɗewansu sa'annan kuma da rayuwar da suka yi a duniya adadin annaba ba wanda ya san su tunda Allah ce wala kad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsusu alayk mun aiko annabawa gabaninka akwai wanda muka baka labarin su akwai wanda ma ba mu baka labarin su ba saboda ka kai manzo Allah baka san ba to duka mu ne na farko manzo Allah shine na farko zai shiga al'umman su kuma shine su ne na farko a cikin al'ummomi da za su shiga aljanna zai tsaya sannan a shiga to kaga wannan yana nuna darajar al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to me hikimar da yasa imamu Nawawi ya zo da wannan hadisin a wannan babin ana magana a babin amana ko to bari mu ji sai ya ce wa al amanatu war sai a turo amana da zumunta shine muhallin shahid za a turo amana da zumunta amana za ta zo da siffa ta dan adam zumunta ma za ta zo da siffa ta ɗan adam Allah zai zo da su fayaqumani jambatai a sai su tsaya a gefen sira'i kenan akan sira'i za a wuce su kuma ga amana ga zumunta zumunci zumunci za ta tsaya a gefe amana ma za ta tsaya a gefe me za su ce fayaqumani sai su tsaya jambatai a ɓangare guda biyu na sara'i kaga dama da hagu kenan tunda sara'i na kan wutan jahannama ina fata an gane ƙasan wutan jahannama ne sara'i na sama to amana za su tsaya a gefe dama da hagu an fahimci wannan yaminan wa shimalan dama da hagu amana na dama sannan zumunta zumunci na dama amana na hagu zumunci na hagu dukkansu sun tsaya to me zai faru shine sai Allah ya manzo Allah ya ce fayamurru awwalukum kalbarki zumunci na gefe suna kawo kara kuma ga mala'iku a gefe da fi yadihim kalalibun a hannunsu akwai ƙugiyoyi na saƙon Allah zumunci na nan in ka zo wucewa amana sai ta ce wannan ya ci amana sai a rike shi gam ba zai iya wucewa ba in an fincike shi sai jahannama zumunta kuma na gefe tana cewa in ka zo wucewa za ta ce ya Allah wannan ya yanke ni saboda akwai ɗan uwansa wane saboda sun samu rashin jituwa ya daina mai magana har ya mutu saboda haka sai ta kama shi kam sai ta kunci shi ina fata muna ganewa manzo Allah ya ce me wucewa na farko zai wuce fayamurru awwalukum mutanen farkon da za su fara wucewa kalbar za su wuce kaman walkiya kaga su waye na farko sahabbai ko su ne awwalukum su ne a farko na wannan al'umma su waye za su wuce kaman walƙiya fur su wuce qultu abu huraira yace sai na ce bi abi wa ummi mahaifina da mahaifiyata su zama fansa gare ka ya ma'aikin Allah ayyu shay'in kamar rilbar wani abu ne zai wuce kamar kyaftawan eh, kaman walƙiya qala alam taraw kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfat manzo Allah ce ba kwa ganin yanda walƙiya ke wucewa kamar kyaftawan ido fur ya je dawo ba yace to haka mutum zai wuce kaga sabai ke saboda ƙarfin imaninsu da darajarsu da suke da shi a wurin Allah su za su wuce ne kamar walƙiya ai kaga walƙiya ba yana tafiya ya dawo ba kuma kamar kyaftawan ido ba har ya tafi ya dawo ba to haka sabai za su wuce kan rabi summa kamar rih akwai kuma waɗanda za su wuce kan rabi kamar yadda iska ke wucewa fur haka ne a iska idan ya kaɗo ai yana wucewa ne da gudu ko to haka zai wuce ka zo annan tabi'ai kenan ta bi aiki nan ina fata an gane ta bi nan fa saboda ai da farko su ne sahabbai to su wake bin su na biyu kenan za su wuce kamar iska kaga aikin su ai ba za mu iya kama su ba ai su ne salatatu qurunil mufaddala karnin da tafi kowane karni falala har duniya ta nade ba za ta yi su daraja a wurin Allah ba to kaga su za su wuce kamar iska thumma kamar rifayir sannan akwai waɗanda za su wuce kamar wucewan tsuntsu yadda tsuntsu yake tashi fai da gudu haka za su wuce kaga atba'u tabi'i na kira kaga su ne karo na uku ko sai ce wa ashaddu rijal tajri bihim tajri bihim a'maluhum sai ce to wanda ya fi tsanani a cikin maza shine za su gudana gwargwadon aikinsu kaga mu da kai kenan kowa akan aikinsa kaga wancan sun bi mu to yanzu kowa zai zo kan aikinsa ne su wa'ancan duk wani nauyi da Allah ya ɗaura musu sun riga sun kece saboda haka suka wuce furfur to mu ne kullum kaga za a tambaye ka akan waya za a tambaye ka akan net za a tambaye ka akan mota za a tambaye ka akan mashin za a tambaye ka akan keke za a tambaye ka akan jirgin sama ko za a tambaye ka akan fitila eh za a tambaye ka akan kudin nefa duk sai an tambaye ka wata bo duk sai an tambaye ka su ba bai jima su san wannan ba duk sai an turke mu a an gane duk sai an turke mu asibiti kudin bil na asibitin ka duk sai an tambaye ka kuɗin yaran makarantar ka in an gama nan yayi yawa a gudu a canza a koma can ko duk sai an tambaye ka kuɗin masu gari kuɗin masu muka abinci da ka ɗauke su duk duk ba san wannan ba saboda haka shi ya fi tsanani su kuma mazala ce wanda ya tsanani ga maza shine kowa zai wuce kan siraɗi gwargwadon aikinsa ni da kai akan aikin mu za mu wuce sai ce wa nabiyukum qa'imun ala sirat alhali kuwa ga manzon Allah a tsaye akan sirati me manzon Allah yake yi yana tsaye akan sirati ya kulu yana cewa rabbi sallim sallim ya Allah ka kubutar da al'ummata ya Allah ka kubutar da al'ummata ka duba sallim sallim ya Allah ka kubutar ya Allah ka kubutar manzo Allah yana roƙon Allah saboda al'ummansa saboda mu ne rabin yan aljanna to kuma ba za ka shiga aljanna ba sai ka wannan dole saraɗi shine na ƙarshe in ka sha to za ka shiga aljanna in ba a sha ba za a koma baya kuma akai akwai munafukai wanda a duniya sun yaudari kansu suna ganin sun yaudari al'umma to a ranar su kuma Allah zai musu tonan siriri يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم suna zuwa tsakiyar sara'i daman kuma abin da ke haskaka maka inda za ka wuce a sara'i guraben alwalarka gurbin alwalarka shi zai haska maka inda za ka taka kuma ga sara'in gashin ido ya fi shi kankanta ya fi gashin ido kankanta kuma ya fi takobi kaifi irin wannan takobin da ake kare kan mutane a saudiya ko to mazala ce ya fi shi kaifi kuma haka kai za ka taka ka wuce shi sa manzo Allah yana cewa rabbi sallim sallim ya Allah ka kubutar ya Allah ka kubutar wannan bala'in kowa a cikin mu nan sai ya fuskanci aikin mu kadai zai kubutar da mu manzo Allah yana roƙon Allah sai ce hatta ta'jiza a'malul ibad har ayyukan bayi ya gaza ba za su iya wucewa ba saboda ba su da wani aiki takamaiman da za su iya kan sarabi shiga net shiga waye duk ya cinye aikin saboda ka babu wani aikin da zai iya daga shi ya wuce kansa rani za a gajiya hatta ya ji ar-rajulu la yastati'u as-sayr illa zafan kai manzala ce har wani zai zo baya iya tafiya sai dai dinga jan cikinsa yana yankewa yana tafiya yana yankewa yana tafiya yana yankewa ba zai iya ba saboda bayi da aikin da zai iya ɗaura shi ya wuce kansa rabi sai dai dinga jan jirgi da duwawu yana barewa biyu yana haɗewa yana barewa biyu yana haɗewa ba yi da aiki takamammai masu girma da za ta kai shi aljanna to a kanta zai dinga tafiya yana jan duwawunsa tana barewa a haɗe yana tafiya yana barewa a haɗe shi mai jan ciki yana jan cikinsa yana rabewa biyu ta ƙara haɗewa manzo Allah yana gefe yana Allahu rabbi sallim sallim ya Allah ka kuma can shine wa kaza siratu yumaddu fawqa jahannam fa musallamun najin wa akharu yuhmal ibnu taymiya yake cewa wa kaza siratu yumaddu fawqa jahannam haka sira'i za a daura ta za a jaka akan saman wutan jahannama fa musallamun najin wa akharu akwai wanda zai tsira akwai kuma ɗaya yana da sakwasakwa shi ne irin wannan za a fuske shi sai jahannama ina fata mun gane Allah ka kiyashe mu wannan ba karamin bala'i bane wa fi hafatai sirat manzo Allah ce a gefen guda biyun sirati dama da hagun nan kalalibun akwai ƙugiyoyi mu'allaqatun ma'muratun bi akhdhi man umira bihi ƙugiyoyin suna nan suna fincikan mutum wanda Allah ya ba da umarni a fincike shi hikimar da yasa amana da zumunci ke gefe shine in ka zo wucewa in kana da zumunci amana za ta ce eh ka kiyaye amana za ta ce da ka zumunci kuma zai ce eh ya kiyaye zumunci duk yan uwansa yana kulawa da zumunci tsakaninsa da shi kaga an yi supporting ɗinka sai ka sha yana zuwa zumunci za ta ce ah, ya yanke zumunta sai ƙugiyar zumunci biyu sai je ya kama shi Ƙugiyar amana an baka amana ka ci amana mai gidanka ya amince da kai ya baka amana ka ha'ince shi mahaifinka ya yadda da kai ya baka amana a matsayinka na ɗa ka ha'ince shi sa'annan makwabcinka ya amince da kai ya baka amana ka ha'ince shi mai gidanka a wajen aiki ya yadda da kai ko boss ɗinka ya yadda da kai an baka amana ka ha'ince shi duka a wannan lokacin amana za ta ce gawa na can ya ci amana ta sai a ko shi da wannan ƙugiyar shine sai manzo Allah ce fa makhdushun najin fa makhdushun najin akwai wanda za a babbarka shi amma zai sha an babbarka shi yana tafiya ana yagawa ana yaga idon an yaga kunnan, an yaga hancin an yaga bakin an yaga jikin an yaga kafan amma yana ta tafiya da kyar da kyar yana tafiyan kunkuru har ya sha to kaga wannan saboda kowa aikin da ya yi a duniya da shi zai hau ya wuce sarari kuma ga zumunci a gefe ga amana a gefe mata in ta ci amanan mijinta ko kaga tabbar wani namiji ya yi lalata da ita tana da aure ko kaga ta ci amanar mijinta kuma ta ci amanar ubangijinta to a ranar amana zai ce ga can za a binciko ta ina fata an gane saboda haka kaga ta ci amanan mijinta to sai an wannan amanan za ta binciko ta haka saurayi shi ma babu bala'in da ya kai bala'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce shi na shi tantan ne shine saurayin da yayi zina da ƴar makwabcinsa shi na shi yafi na kowa tantan saboda amanan makwabtaka shi kuma nashi kansan amince wannan to kaga duk wannan suna nan a gefe ga kugiyar tana fincikowa shine manzala ce makhdushun najin za a babbarka shi amma zai sha wa mukardasun binna akwai wanda kuma in aka fincike shi sai wuta su munafukai idan sun zo hasken da suke haskakawa suke takawa suna zuwa tsakiyar sira'i sai ta wuce sai ta dauce fa duriba bainahu bi surin lahu ba. Allah ce sai a buga katanga tsakanin su da mu'minai akwai kofa babun batinuhu fihi rahma kofar a cikin kofar akwai rahma shine inda mu'minai suke sun wuce wa zahiruhu min qibalihi al'azab a wajen kofar a inda shi munafukan suke ga azaba sai su hango mu'minai ta kofar suna kallon su yunadunahum sai su koma suna kiran mu'minai wane duk zai gane abokinsa wane ga wane ga wane tun suna tafiya wane alam nakum ma'akum wane dafa a duniya ba tare muke ba sai su ce qalu bala eh tare muke walakinnakum fatantum anfusakum sai dai a duniya kun fitini kanku wa tarabbastum kuka shantace wartabtum kuka yi tantama akan irin wannan ranar wa gharratkum alhayatid dunya sannan rayuwar duniya ta rudar da ku wa gharrakum billahi algharur shedan me rudar da mutane akan bin dokar Allah ya rudar da ku to ayar da ta biyo a bayanta daidai da ɗan Najeriya sai Allah ce fal yawma la yu'khadhu minkum fidya yau dinnan ba burai inji Allah ka san dan Najeriya duk yadda ka toshe zai ce dan Allah ku kyale shi mun san yana mu kama shi ko zan ba ana ba shi wani sai ce a kawai an kawo maka kyauta ne wannan kai yalla kai kawai kyauta ne maka kawo maka kawai eh wai yana so ya nuna shi ne wayo ne ko to Allah ce fal yawma la yu'khadhu minkum fidya yau din nan babu bribe wala min alladhina kafaru kaga ashe da mu'mini Allah ke magana sai ce haka kuma wanda suka kafircewa Allah su ma ba za a karba ba ma'awakumun nawa? makomaku ita ce wuta iya maulaku ita ce majibanciyar al'amarinku a yau a lahira wa bisan masir Allah ce tun da irin wannan makomar sai Allah a ce alam ya'ni na ladina amanu an tafsha'a qulubuhum li dhikrillah wai lokaci da yi ba ga waɗanda suka yi imani zukatan su ya girgiza wajen ambatan Allah wa ma nazala min da abinda Allah ya saukar na gaskiya ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون kada ku zama irin waɗanda aka ba su littafi su ne yahudawa da kiristoci fatala alaihimul amal lokaci zamani ya mutu tsawo faqasat qulubuhum sai zukatan su ya kekashe suka kibin dokar Allah wa kathirun minhum fasiqun Allah ce mafi yawan su fasikai ne to kaga wannan ishara ce Allah yake yi amana fa za ta zo ta tsaya a gefen siradi dama da hagu da amana da zumunta zumunci yana gefe in ka zo wucewa ya ce ya Allah wane babansa ɗaya ne yan ubanni ya ja shi ya daina mu'amala da shi ya daina kaza sai ya ce to ka ko shi kujiya sai ta je bam sai ta kamo shi sai amana ya ce to ai ma an ba shi amana ya ci ita ma sai ta ko shi shine mukardasun finnar kenan in aka finciko shi sai wutan jahannama amana shine hadisin abdullahi dan mas'udin za a ce je dauko amanar sai ya shekara saba'in yana tafiyan kasar wutan jahannama yana dauko amana yana ta yana ta yana ta yana zuwa bakin wuta sai ta sullube sai ta koma ƙasa sai koma saba'in ya tafi saba'in ko ya taho saba'in sannan ta ƙara koma saba'in sannan ya ƙara gunguro ta sai ya haka sau uku sannan ya iya ciro amana wannan tun ba a mai hisabi ba fa ba a mai hisabi ba bai riga ya shiga wutar ba a'a sai ya ɗauko amanar in ya ɗauko amanar sannan aka aka sauke haƙƙin amanar da ya ci sannan kuma ya shiga wutar Allah ka ciya to bari mu ji maganan Abu Huraira sai ce wallazi nafsu Abi Huraira ne na rantse da wanda ran Abu Huraira ke hannunsa inna qa'ra jahannam la 70 kharifa zurfin wutan jahannama shekara 70 zurfin wutan jahannama shekara saboda kamar yadda ya inganta a cikin Bukhari da Musulun da samu sunan wata rana manzo Allah na zaune a cikin Madina sai suka ji wani ƙara fau da ƙarfi a garin madina manzala ce kun san menene wannan ƙarar sabai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo su suka fi sani sai ce shekaru saba'in da suka wuce Allah ya tura wani gungumin dutse cikin jahannama yana so ya ƙure zurfinta sai yau dinnan ya cika shekara saba'in shine kai karshen ta nan. to kaji shi yasa Abu hurairu ce maka na rantse maka da wanda raina ke hannunsa zurfin wutan jahannama tafiyan shekara saba'in ne tafiya kuma ba irin taka tafiyar ba tafiya irin ta wanda ka fi sani ya fi gudu ko shi ne jirgi nan ko to haka tafiyar shekara saba'in shekara saba'in kafin ya kure ƙarshenta saboda kakkamanta a ciki akwai kwalogo da saƙo saƙonni kowanne saƙo akwai azabar da take nata special ne a ciki kowanne iri Za a nama ita ce uwa uba kamar yadda firdausi ita ce ne jiyaryan aljanna ko to za a nama ita ce jiyaryan wuta to akwai rassanta na jahannama akwai hawiya akwai lazza akwai hutsama kaga hukama ta masu zunde ne masu gulma nan ake tuka su sakara kuma kaga ita sanyi ne kawai sabu ita kawai naka sanyi ne azabar ta sanyi ne lazza kowanne akwai abin nan ɗinta nan ake ka mutane a ciki to kuma sira'i kuma kan jihar ne saboda za a zo da wutar jahannama dukkan mu nan ba wanda ba zai ganta ba Allah ce wa burrigatul jahimu liman yara za a zo da wutar jahimu ga wanda yake so ya ganta wani zai ce ai ba na kaunan ganin ta ai sai Allah ce la tarawunnal jahim wallahi sai kun ganta thumma la tarawunnaha aina yaqin sa'annan wallahi za ku ganta balo balo dukkan mu sai mun ganta da idanuwan nan guda biyu shine manzo Allah ce yu'ta bi jahannam za a zo da wutar jahannama ma'a saba'una alfi zimani tana da linzami dubu saba'in wa ma'a kulli zimanin saba'una alfi malakin ya ha? tare da kowane linzami akwai mala'iku dubu saba'in so dubu saba'in tana jansu suna janta saboda girman da take da shi haka za a zo da ita kuma Allah ce yau mana kulu li jahannam halin talati wata kulu halmin mazid ranar da za mu ce wutar jahannama cincika ta ce Allah akwai ƙari ne kuma manzo Allah ce saboda cikanta fa sai Allah ya sa digadigansa ya danna kofar wutar jahannama sai ta ce kafin kafin kat kat na amma za Allah zai tambaye ta kin ta ce akwai ƙari ya Allah to fa a ranar duk wani mai rai yana jiran wannan amana na nan tana jiran mu in a duniya ka ci kana ganin ka ci bulish ko to tana nan tana jiran ka a zumunci na nan yana jiran mu kana ganin kaza ne ka yanke masa ai ni ba ruwana da shi kaza to tana nan a bakin sura'i tana jiran ka saboda haka in ka san ma ka lalata wani zumuncin ka tsakanin ka da dan uwanka ka yi maza ka je ka warware ta tun kafin mutuwar ka ta zo dan confirm ba za ka shiga aljanna ba sai ka yi remedial ka a jahannama tukuna saboda ba yadda za a yi zumunci ya kyale ka ka sha sa'annan kuma ba yadda za a yi amana ta kyale ka ka sha ka riga ka ci amana mata ta ci amanan mijinta ko ta yi zina tana nan yana jiranta miji ko kuma ɗa ya ci amanan babansa babansa ya amince da shi saboda yana ganin kai ne kila ma mai ɗan gaskiya gaskiya a cikin 'ya'yanka ya baka makullin save ɗinsa kai ma sai ka ɗan je ka ɗan zaru wannan ka dawo an jima ka ɗan zaru wannan kana nan yana ka amana ce ko kuma mai gidanka ya amince da kai saboda yana ganin ka akwai zahiri na nagartuwa a zahiri a mu'amalarka ya baka kaci amanar yana nan a ranan za ta zo za ta ce wannan ya ha'inci mai gidansa saboda haka sai ƙugiyar ta cakko wannan mutumin afin ciko shi Allah ka kiyaye shi shine ce malai ce rawahu muslimun imam muslim ya rawaito wannan hadisi qawluhu wara'a wara'a huwa bil fathi fihima yace fataha suke da shi wara'a wara'a wa qila bid wasu suka ce a an karanta ta da dhamma bila tanwin ba tare da fatahatani ko kasaratani ko dhammatani ba shine tanwin din da ke ciki wa ma'anahu malai ce abinda ake nufi da wara'a wara'a wannan annabi ibrahim ne ya faɗi saboda an ce shi khalilullah ko shine sai ya ce abinda ake nufi da wannan kalman lasu bi tilka darajatin rafi'a ba ni da wannan daraja ne mai girma a wurin Allah da zan iya tinkaransa in ce a shigar da mu aljanna wa hiya kalimatun tuzkaru ala sabilit tawadhu yace kalma ce a larabci ana faɗinta ta ɓangaren tawalu'u kamar a ce a ah, wani baba ne ce ina dan dan kolan kolan kolanka ko misali ya ce a ah, wani ni dan karamin kolo ne misali ne an gane ya ce to ana buga misali da shi a larabci wajen tawalu'u ya ce a ah, ni ɗan karamin almajiri ne a ina ai ni ina can kasan kasan ku ku ne manya amince wannan to shine malam ya ce ana amfani ne da shi wa qad basattu ma'anaha imam an-nawawi yace na shimfida ma'anar wannan kalman fi sharhi sahihi muslim yace a sharhin da nayi wa sahihu muslim ina ba ta gane saboda ya riga yin sahihu muslim sharhinta a akan riyadus salihin yana daga cikin littattafan da yayi daga baya baya ina ba ta gane kuma in yana rubutu ma akan fitilar takan ɗauke tunda zaitun ne ake shafawa yana daga cikin karamarsa da malamai suka ce a lokacin in yana rubutu idan wato zaitun din ya kare fitilar a cibalbar din ya kare hannunsa sai haske ya fito hannunsa sai haske ya fito ya haskaka mai fallon ya ci gaba da rubutu har ya gama shekaransa arba'in da biyar sannan ba duniya ina fata an gane shekaransa arba'in da biyar sannan ba duniya amma ka duba irin karɓuwar da Allah ya bashi bai taɓa kuma aure ba bai taɓa aure ba amma ga shi nan duk karatun nan da muka yi duk bayanin nan da muka yi lada yana kaiwa kabarinsa ka inda ilimi ya fi komai ke Allah ka samu dace malam ya ce wallahu a'lam Allah shi ya fi sani wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa cikin kitabul iman babu adna ahlal jannati manzilatan fiha babin da ke magana akan wanda yafi kowa kankantan aljanna sai idan Allah ya raya mu majalisi na gaba insha Allah subhanahu ta'ala sai mu tashi a hadisin karshe a babin saboda kaga hadisan duka ya kawo hadisai ne masu tsawo Allah ya mu dace فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب to mun ji girman amana da kuma yadda matsayin amana yake saboda mahimmancinsa ita ce za ta tsaya a bakin sarari dama da hagu kamar yadda manzo Allah ya ce ko da ita da ne zumunci shi sa duk wanda ya yanke zumunci Allah ya tsine maka duk abin da mutum zai maka in dai dan uwanka ne duk abin da zai maka na bacin rai an baka kwana uku ne ka nuna fushinka haka musulunci ya bada duk yadda za ka ƙaurace masa kada ka wuce kwana uku duk abinda ya wuce sama da kwana uku to kana cikin saban Allah bal Allah ya tsine wa duk wanda yake zumunta hal in tawallaitu an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum sai Allah ce ne ulaika alladhina la'anahumullah wa asammahum wa a'ma absarahum duk wanda ya yanke zumunta Allah na dode mai basira dai ina fata an gane sannan kuma na biyu duk wani gaskiya Allah zai hana shi gane gaskiya za hana shi gane gaskiya ga gaskiya nan a fili amma ba zai iya gane ta ba shine a'ma absarahu za a makantar da idan ba zai ga gaskiya ba kuma an zoɗe kunnensa da jin gaskiya duk yadda ka gaya mai zai ce kaci mai fuska an doɗe hukumar da Allah ke masa kenan saboda yanke zumunta ina fata an gane yana da muhimmanci yana da muhimmanci mu kiyaye wannan saboda ka duk wanda ya san ya yanke zumuntar ya je warware daga yau duk wanda ya san yana da amana da ya ci ya je ya warware gara ka ji kunya a duniya da na lahira ina fata an gane ka warware shi tun anan ya fi maka sauki akan aji wannan ranar a ranar lahira ba wanda zai yafe maka babu wanda zai ɗaga maka kafa sai ya ji shi a aljanna tukunna to kai kuma kana jiran Allah ba ku mu samu ne saboda ka gara kai warware shi tun a duniya kafin lahira Allah ka shirye da na'am amin da kai ma na'am ka na'am eh ana yi ta waya amma bai wadatar ba shine gaskiyar magana sai ka samu lokaci a shekara akalla ka samu lokaci daya ka je ka gansu ka dawo wannan shine ka'ida shine zumunci ai ka je ne don Allah kuma ko kashe ka akai a wajen ba ka yi asara ba me kake gudu damun a duniyar ko in dai aka kashe ka akan kaje zumunta direct aljanna a'a ba ba wannan ake magana ba ba ana maganan in akwai hatsari ba alal akalla dai a shekara ka samu lokaci ka je ai ba zai yi a ce a shekarar gabaki ɗaya tutur ana cikin hatsari ba sai dai a ce lokaci kaza abin ya yi wuta kuma lokaci kaza ya yanke to lokacin da abin ya yanke ai kana samun labari sai ka je ka ce na zo ne in gan ku wannan ganin da za su yi wani fa ya zo daga wuri kaza ba karamin daɗi za su ji ba to wannan zai iya sa ka samu aljanna hadisi ne ingantacce wata rana wani mutumin ya fita manzo Allah yake bada labari da ya fita zai je wajen dan uwansa sai Allah ya turo mala'ika da siffan dan adam ya tambaye shi sai ce mai sai yazo ya sami shi ce wani ina za ka sai ce zan je gari kaza wajen dan na wani sai ce wanan nan da za ka je ka same shi a gari kaza kana tsammanin in ka je akwai wani abin da kake so ya baka na irin wani abu na duniya sai ce a'a dan uwana ne ina so in faranta mai rai ina so ya gani ni ma na gansu ya ji daɗi sai ce to ni mala'ika ne Allah ya turo ni ya ce in maka bishara dalilin nan ka samu aljanna yana fata an gane ba sai ka kai mai wani abu ba ganin ka ma kadai ai zai ji daɗi har labari zai bada wani fa kanas ta kaduna ba ta kanan ba eh ta kaduna ko ya taso daga kaduna ya zo hannun kai wani kai zai ta bada labari ya ji daɗi wannan daɗin sai ka ga kai kuma abubuwa da yawa da kake nema a rayuwa Allah ya haskaka maka su eh eh eh da amanan kana rike da amanan to eh eh ya dauke kudin oke kudi ne na'am na'am ya ke sani to na gani yana ta mansa kuma an san baya sana'ar da zai samu wannan kudin eh eh eh Mm. Mm. Hmm. na'am Mm. a'a ai kai ba ruwan kai ma da magana ya je samu wancan kai ya ci kudin kai aka ba amana kawai wane ka kawo kudin nan shine kai sakon kai idan aka gama kawo kudin sai ka kai wa wanda ya baka shikenan inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha shi wanda ya baka kudin ai ba ruwan shi da wannan ai ya san da shi kuma ya baka saboda haka sai dai in shi ya ce dalilin sace kuɗin da aka yi a musulunci sai an duba ka ajiye shi ne a wajen da kowa zai iya zuwa ya sace in wannan ne to kai za ka biya ƙa'idar kenan a musulunci saboda ka yi sakaci da abin da aka baka na amana in kuma ka ɓoye shi ne ƙura a daka kuma aka zo aka aka bincike bincike aka gano to wannan ka kubuta a wurin Allah kuma ka kubuta a wajen doka na shari'a wancan ɗin tun da ya zo ya faɗi sai ya biya ka in ya biya ka wannan kuɗin kai kuma sai ka kai mu wancan haka ka'idar take wa alaikum salam na'am na'am shi kenan idan ya ce ya yafe masa wannan dawo da wannan kuɗin amanar yanzu in wancan ya dawo da kuɗin in ya rike kuɗin ya e akwai haƙƙi na shi wannan ɗin a kan shi amma wancan shi ya riga ya abin nan shi ya sha na. Thank you. na duk da haka eh haka shari'a ta ce zumuncin da za ka yi da shi tun da har Allah ya nuna maka yana so ya kawai zinin ɗanka a musulunci duk lokacin da ka je in ya baka abinci saboda hibdun nafs sai ka ci sai ka ce mai na koshi na godewa na Allah ya saka da alkhairi daman na zo ne in duba lafiyarka kaza in kana da wani abin alkhairi kai masa wani sahabi ne kawo karan yan uwansa hadisin na a cikin bukhari ya ce shi Allah ya kaddara cewa mawadaci ne a cikin yan uwansa shi kadai ne mai kuɗi kuma dukkansu yana kyautata musu amma kowanne a cikinsu yana bin sa da bita da kulle yana so sai ya ga ya faɗi sai kawo manzan Allah kukan yana ganin shi fa ya gaza zai cire sassu shi ne saƙon tunda suna mai bita da kula ba zai cire subsidi ɗinsa sai manzo Allah ce in dai yanda ka faɗi ne kana kyautata musu suna bin ka bita da kulle ya ce ka ci gaba da kyautata musu Allah ba zai taɓa ba su nasara a kanka ba amma kana cire subsidi lokacin da kuma in suka baka bita da kulle Allah zai ba su nasara a kanka saboda haƙƙin zumunta Allah da kansa ya ce wa atizal qurba haqqahu dan uwanka na jini ka bashi haƙƙinsa ba shi ne yake da shi ba Allah ne ya ce ka bashi to yanzu dokan Allah kake bi ka kyale shi da halinsa to wannan halin Allah ba zai taɓa bashi nasara a kanka ba har ya mutu dukkan su ai dukkansu yan uwa ne na jini kuma dole kowanne yanda yake da kusanci haka Allah ya ce ashira kenan ai danginka dole za ka haƙura saboda su ne suke da gadanka in ba wannan ya koma wannan in ba wannan a kowa haka to yadda suke da wannan haƙƙin in dai suna nan haka haƙƙin zumuntan yake haka su za a tatse su haka musulunci ya tsara eh, Allah ya sa mu dace na'am wa alaikum salam na mutum ba zai iya eh, mutum ba zai iya yawa eh. sai ya kidaya wa'anda ya san su sai ya kai musu haƙƙinsu shine raddul mazalim yana daga cikin sharaɗin tuba ba ko ka je ka'aba so dubu Allah ba zai taɓa yafe maka haƙƙin wani ba sai in wancan dai ya ce ya yafe to na farko wa'anda ya iya tunawa sai ya bi su ɗaya bayan ɗaya ya sauke wa'anda bai san su ba amma ya tuna ya yi kaza sai ya ɗauki adadin a haka malamai suka ce haka ma ibn kudama ya ce a cikin minhajin kasudin ya ce sai ka ɗauki gwargwadon abin da kake tunanin ya kai adadin abin da ka cutar sai ka ce to ka ba da wannan abin fi sabilillahi kaga sai zama ajiya a lahira idan an zo sai a ɗauka sai a biya ka ta wajen kaga ka sha kenan amma mutum ya zauna ce to ai Allah ya sani wannan fa bai ba saboda haƙƙin wani Allah baya taɓa yafewa ko so nawa mutum zai je Ka'aba ya je Umar ya je Hajji Allah ba zai taɓa yafe maka haƙƙin wani ba sai in wannan da aka ci haƙƙin sa ka neme shi yafiya ya ce ya yafe shi sa kai taka tsantsan gara a zama kai ake cuta bai zama na kai ne ke cutar dan a lahira za ka ji ma ai da ma duk kayan cuta na aka yi saboda a ranar za ka gansu sun zo maka surplus da za ka sha kuma ranar nafsi nafsi kowa ta kansa yake yi shi ma sai da ya maida kare eh, abin nan ai akwai ko da ya bari akwai treasury sai ya koma ya je misali ya ci miliyan ɗari ko da ya ci miliyan ɗari lokacin da yake kai to daman shi ne na farko ya zo wannan ministirin ya ce kuma ya ci kaza saboda haka gashi ya dawo da kuɗin sai je treasury ɗin wajen sai ya sa kuɗin wanda ya taɓa shi ya kubuta a wurin Allah shi shine inna Allah ya amurukum an a amanati ila aliya shi ya kawo ta wanda ya zo ya ci daga baya shi Allah ba zai tambaye shi ba in kuma ministirin yana da alaka da al'umma misali yankin angwarimi misali ko a ce kaduna north misali tunda mana north ne ko to sai a ce to duka mutanen kaduna north in ciya man ne to haƙƙi ya hau kansa sai ya fito gidan rediyo bayan ya ajiye kuɗin ya ce jama'a na cuce ku na ɗauki kuɗi kaza amma na dawo da shi waɗanda suke da hurumin wannan abin da ya kamata in musu hidima ban musu ba su yafe min saboda haƙƙinsu ne haƙi ne na al'umma ba na mutum ɗaya ba wanda suke da rai za su yafi wanda ba su da rai to in an je kiyama ya yi bayani a gaban Allah saboda haka in ka ga an baka appointment na siyasa ko wani abin nan ba abun farin ciki bane abin tashin hankali ne amma mu da yake mun mai da shi watan dai babu wanda za a accounting ba auditing muna ganin kawai abin har walima za a hada maka eh wani ya samu aiki kaza ana zuwa abokai ma za a dinga welcome back saboda ana tunanin wani kawai yanzu ya yi baje baje to alhali ko ba shi bane dole mu yi kaka a ɗaure fa mutum yake zuwa ranar tashin kiyama haka manzo Allah yace a daure abinda zai kubutar da kai shine fa adalcinka kuma ka sauke wannan amanar sannan a sauke shi ba mun karanta hadisin sa da. gashi shahidi ne fa an kashe shi a wajen yaki amma saboda amana Allah ya ce je dauko amanar yace ce ya Allah ai duniya ta tashi ina zan je Allah ce je jahannama mai turo ta shahidi ne fa an kashe shi a wajen yaki to abin fa akwai tashin hankali ba amma mu ba ma kallon shi ta wannan kawai muna kallon shi ta amfanin duniyar wanda yake taƙaitatta ce shi sa dole mu yi taka tsantsan Allah ka shirya da mu kuma Allah ka ba mu gyarawa ka ba mu ikon tuba mu kada ka ba mu ikon cutar mutane ya Allah da mu cuci mutane gara a cuce mu eh na'am idan haƙƙin al'umma misali kamar kansala ai kaga kansala ya san mutanen sa ward ɗinsa eh maganarsa daidai ne misali kamar ward din kansala misali to a wannan ward din an bashi kuɗi ya yi hidima sai ya hau kan kuɗin to wannan kuɗin idan ya tuba sai ya zo ya ɗauki adadin wannan kuɗin ya yi hidima a wannan anguwan daidai wannan abin to shi ne maganan da yake magana kaga wannan kenan amma wanda yake kamar misali kaduna north kaga ai ana da yawa kamar igabi kaga su ma suna da yawa to haka kamar lere kamar kaza kaga suna da yawa to duk mutanen da suke wajen fa suna da haƙƙi a kan shi da yaro da ƙarami da dattijo da babba da sauransu sai da na umar fa yana madina ya ce ina jin tsoron allah gobe kiyama jaki na matafiyi a iraq ya yi tuntube, ya faɗi da wanda ke hawa kansa allah ya tambaye ni a ce lokacin da nake jagoranci ban shimfiɗa hanya ga jakin matafiyi ba har ya faɗi ya ji ciwo me zan gaya wa Allah to mu ba ma kallon wannan girman abin kullum kawai kuɗin da za mu samu shi muke kallo to ya kamata ko da yaushe ana ɗan faɗakar da mu mu gane fa in kana kwaɗayin kuɗin ne to ga bala'in da ke karkashi to wannan zai sa mutum ya ɗan dinga taka tsantsan shi za ka ga bayan Allah ma duk wani abin da ke da alaka da shugabanci ba sa kaunansa saboda sun san bala'i ne amma mu yau mun mai da shi wato watan dai saboda muna gani yanzu nan za ka yi kuɗi in ka samu wannan dama ɗan ƙanƙanin lokaci za ka yi kuɗi ba kuɗin ba ne bala'in za ka samu kuɗin ba ka da lafiya isasshe na biyu 'ya'yanka ma ba za ka iya kontrolin ɗinsu ba sannan na uku matarka ma ba ka da zaman lafiya da ita sa'annan na hudu ba za a baka makwabta na kirki ba za a baka addababbun makwabta wallahi akwai mutumin da ya ce mun malam shekara na ashirin tun da na zauna a unguwa kaza ya ce makwabci na ga gida gida ga gida ga gida na yi kwakwan sai na san sa har yau ban san shi ba ya ce malam har gina masallaci ne a gida saboda dai wata rana a ce ya zo ya sallah ya ce wallahi har yau ban san shi ba to ni amfani wannan ga gida katanga ya raba su ya ce bai san shi ba shekarar shekararsa ashirin a wannan anguwar to kaga duk irin wannan ba ma kallon implications din kawai abin da muke kallo fa'idoji na duniya zan dan samu kuɗi zan samu connection zan samu kaza kenan. amma ba ma kallon waɗannan abubuwan kaga wannan hadisin da muka karanta dole fa kowa a cikin mu nan sai ya haukanta kuma amanan nan tana nan sai ta yi magana a kanka ni da kai na kiyaye amana ɗaya. sannan zumunta na na kula da shi shi ma haka Kafin yana daga cikin abin da a zamanin nan ba wanda ya damu da shi shine zumunci mai dan kokari shine zai ɗan kira ka a waya ce a wani na kira ne kwana biyu amma yawancin mutane ba sa yin wannan Allah ka shirya da mu eh duk mai tambaya yayi hakuri bayan an idar da sallah zai iya zuwa ya same ni saboda kada mu shiga hakkin al'umma Allah ka shirya da mu abinda muka karanta daidai ya Allah ka karba mana wanda muka yi kuskure ya Allah ka yafe mana yanda ka hada fuskokin mu a wannan wuri ya Allah ka hada mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ka azurta mu da su a wannan kasa ya Allah muna roƙonka ka tausasa zukatan su ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah ka gina masa gida aljanna kai albarka ga zuriyarsa kai albarka ga dukiyarsa ya Allah ka bashi lafiya ka kwaranye mai duk wata cuta da ke damunsa da shi da sauran musulmi da suke kwance a gida ko asibiti ya Allah ka ba su lafiya ka dawo da su cikin iyalansu cikin aminci mu kuma da ka ba mu aran lafiya ya Allah ka ba mu iko ribatan wannan lafiya kamar rashin lafiyar mu ya zo yan uwanmu da suka fada hannun mayagun mutanen nan ya Allah ka kawo musu dauki ya Allah ka kawo musu dauki ka kubutar da su daga hannun wa'annan mayagun mutane ka mai da su cikin iyalansu cikin aminci su kuma masu wannan aika aika ya Allah masu shiryuwa a cikin su ka shiryar da su wanda kaddara ka ta gabata a kansu ba za su taba shiryuwa ba ya Allah ka magance mana matsalar su da abin da ya dace da su mu kuma ya Allah ka haramta haduwar mu da su har abada su ma ka haramta haduwar su da mu har abada wanda suke kallon mu da sauraron mu ya Allah muna roƙonka ka haɗa mu da su gabaki ɗaya a cikin firdausul a'la fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk